Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mutane da yawa suna yawan tambaya na akan ya wannan platform din na Bitmain yake so yadda tsarin wannan platform din na Bitmain yake after ka yi register ka yi downloading app din a Play Store ka zo ka yi login account ɗinka a ciki za ka zo ka ga dashboard naka kamar hakan nan amma tunda baka sa ko cc ba ba za ka ga wani total asset a nan wurin ko kuma today earning ba babu wani abin da za ka gani a nan wurin amma idan ka zo ka shiga wurin nan da kaga an rubuta receipt zaka tarar da wani mashin an baka wani free mashin wanda zai nema maka naira 1200 idan ya gama neman wannan 1300 kai am sorry idan ya gama wannan 1300 in ka yi receiving zai dawo nan cikin dashboard naka amma ba za ka iya cire shi ba saboda minimum withdrawal nasu 1500 ne ba wai don bai kai ba ko da ya kai 1500 ba za ka iya cire shi ba sai idan ka sayi mashin kafin za ka iya cire wannan kudin nan kuma inda kuke gani purchase hall ne idan ka zo ka danna nan wurin zaka tarar da mashina mabambanta irin waɗanda zaka iya zaka siya yanzu misali mun shigo cikin purchase wall za ga ga wannan mashin din naira dubu talatin eh, ake sayar da shi z cash ma yana z 15 kenan so ana sayar da shi naira dubu talatin takwas yana enin din 38 naira per hour abin da yake enin naira 38 a awa daya kenan a awa 24 in ka buga yana enin naira 900 ne da 12 kenan daily income ka 900 ne da 12 gashi nan nan zaka ga wani mashin naira dubu ɗari biyu ake sayar da shi yana enin naira ɗari uku a awa to a cikin awa 24 in ka buga zaka ga adadin abin da zai baka a cikin awa ka buga da calculator ka so zaka ga income din yayi kaɗan so wannan platform din gaskiya ba karamin platform bane babban platform babban project ne mun yi makamancin sa a son power duk wanda yake da labarin son power ya san yanzu haka da ya have almost 7 months da zuwan su Nigeria so haka nan yake dai gashi nan zaka gani a cikin platform din gashi nan ma suna kala mabambanta duka hada wanda mutum zai iya akwai na dubu shida daidai gwargwado gashi nan ma na dubu shida din yana earning 8.4 akwai na dubu per hour akwai na dubu goma yana earning 13 per hour kenan naira 312 daily kenan then akwai na dubu talatin akwai na dubu tamanin akwai na dubu ɗari biyu akwai na dubu ɗari biyar akwai shaf har na dubu eh, miliyan ɗaya kai akwai so ga shan kuma za gani ga sauran shaf nan wa'anda ba a bubbuɗe ba wa'anda an sassa musu target an sassa musu target kamar dai wanda na faɗa baya duk wanda yake son fawa so wannan ba zai masa wahala eh, fahimta ba so ga shan za a gani shelf wa'anda za a bubbuɗe su gaba akwai wanda budget din buɗe shi ma sai 2022 2022 din ma sai watan sha ɗaya idan Allah ya kai musu za a gani gashi nan dai har na 2023 akwai sannan kuma ga sanan suna tafiya a hankali don kuma akwai wanda suka tambaye ni ya za a yi su yi bayan da account number su suna so su yi withdraw don ka shigo nan wurin idan ka shigo nan wurin eh, idan ka shiga haka za ga wurin da aka rubuta bayan bank card din nan gashi nan so sai ka danna kansa gashi daga nan na farko din nan zaka daura sunanka ne zaka saka gashi nan na sa ikhlas yusuf sani then kuma sai ka sa phone number ka wanda za su yi contacting naka ko ta whatsapp ko ta kira nan kuma wanda sa bank name din nan zaka zabi sunan bankin ka ka saka nan kuma bank account din ka sa account ka tabbatar ka sa daidai saboda idan ka yi mistake fa sai ka yi contacting administrator ka to administrator ka kuma ba cikin sauki ake samun sa wallahi mutum zai sha wahala kafin ya zama har bukatar sa ta biya zaka iya sa email naka yayin da zaka yi banding zaka iya kuma baka sa email ɗinka ba duk yadda ka so dai kawai zaka yi ko ba shi zaka iya submitting kuma ya tafi successful sai kuma bayanin wayanda suke tambaya akan commission referral commission referral commission 5% ne misali idan kai invite mutum daya ya saka naira dubu goma a karkashin ka za a baka naira ɗari biyar ne in ka saka kai invite mutum ya sa dubu talatin ko like ya sa dubu ɗari mutum ya sa dubu ɗari za a baka naira dubu biyar ne so haka referral commission nasu amma sai dai suna da wani abu da ake kira team robot wato akwai commission da zaka ke earning daga cikin enin na friends na wa'anda da fara naka downline naka wanda kai invited gashi na team robot din nan wannan sashi ne kawai wanda yake maka enin eh, wani kudi wanda mutane suka saka wanda mutane suka saka kudi a karkashin ka gashin da gani a level 1 referral dina ina enin 107.27 na even naira 107 a duk awa daya idan ka buga times 24 a level 1 dina kadai ina samun naira 2400 da wani abu duk every 24 hours a level 2 kuma ina samun naira 54.62 a awa daya idan ka buga haka samu ina samun kusan 1,300 ne eh, fa 24 hour haka kuma gashi na har zuwa level 3 to haka ne yake akai akai duk yadda ka gurgurdun ya kokarin ka wajen rufaya saboda wannan good project ne gaskiya shi yasa ni ban cika na kan yi bayani kan akan risk akan platform is a risk but amma irin wannan platform din gaskiya irin shi ne wanda ya kamata a sa kuɗi idan dai har ba za a damu da income din don ka damu yana in ka duba in ka lura da income din yana da lowest income sosai so gaskiya project ne mai kyau waɗanda suna claiming cewa suna sayan bitcoin miner ne da kudaden mu suna mana mining bitcoin so it can happen duk da mun san cewa babu bitcoin miner na naira dubu shida ko kuma naira dubu goma ko na dubu talatin mun san cewa bitcoin miner karami ma naira miliyan biyu ne so amma zai yiwu tun da ba kai kaɗai ne kasa sa kuɗi a cikin platform ɗin zai zama za a haɗa kamar mutum goma da suka saka ko naira dubu ɗari ɗari ko dubu ɗari biyu a haɗa wannan miliyan biyu ya zama an sayi bitcoin miner saboda har bidiyo mun gani na na ofis nasu a kasar waje sannan kuma sun tabbatar mana cewa a watan sha biyu za su zo najeriya kamar da suka yi a son power lokacin son power suka zo suka ce mana eh, za su zo afta wata biyar da fitowansu amma mun yi surprising kan gaskiya don ba ma tunanin zai yiwu amma dai mun san cewa za mu yi enin abin da za mu yi mu samu abin da za mu samu kafin nan su zo su yi kirashin amma cikin ikon Allah bayan wata biyar din sai ga su a Najeriya yanzu haka suna da wata biyu da bude office nasu a nan Najeriya sosai so za ka gani to duka irin waɗannan platform din su ne ya kamata a ce ana investing kuɗaɗe a ciki ba irin ƙananun platform waɗanda suke da income sosai ba za ka ga wani platform ma ana a cika kasa 20,000 ne ana baka kusan 2,000 daily to ya za a yi wannan platform din ya yi lasting abin da suke claiming cewa yana kawo wannan kuɗi kuɗin baya kawo wannan kuɗin ba zai yiwu ba amma a irin wannan platform ɗin idan ka lura za ka gani ko da wani ne zai iya karɓar naira dubu ɗari biyar ɗinka yake baka naira dubu sha biyar yana da yadda zai yi yana da sana'ar da zai yi da wannan kuɗin ya yi makin wannan profit ɗin so zaka ga zai yi saboda income ɗin mai da yawa duka dubu talatin ne kasa ake baka naira ɗari tara so zaka gani wani zai iya karban wannan dubu talatin ɗin aka yake baka wannan ɗari tara saboda yana da yadda zai iya samu wannan ɗari tara amma ka zo ka samu wani platform ƙaramin platform an ce kasa dubu talatin za a ke baka dubu uku wannan dubu ukun ta yau da ka kaje ka sa kuɗinka shine sai a zo a gudu maka da kuɗi ga mutanen mutum da ba su gane ya har haka platform take ba so haka wannan abun yake platform wanda bai da income sosai gashi ba commission na referral sosai ga commission na eh, daily earning na mutane babu shi sosai zaka gani to irin wannan platform shine yake zama babban project kuma a daɗe ana mora sannan kuma na faɗa zu zan sake sauke link na video yadda ake recharging idan mutum zai yi recharging idan ya cika wancan ka'idodi da ya gani a wannan video na cika insha Allah kuɗinsa zai yi reflecting amma saɓanin haka kuɗinka ba zai reflecting ba za ka zo sai dai mu yi ta contacting customer care sai a hankali za su yi mana after 24 hours su biya mana buƙata. so zan sauke eh, eh, link na whatsapp group dina da kuma link na eh, video yadda za ka yi recharging da kuma na faɗa link na whatsapp group nako so duk wanda da yake da wata 'yar matsala issue ko kayan cajin bai za ka yi contacting ya ta group din za ka samu ni ne admin sai ka yi contacting ya direct ka gaya mini ka tura mini receipt din zan tura manajan sai a duba maka lamarin insha Allah